نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana ranar juma'a shida ga wata ramadan na wannan shekara ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina arba'in, wanda ya daidai da 31 ga watan biyar na shekara ta 2019 miladiyar annabi isa alaihi wasalam kuma wannan juma'a ita ce juma'ar karshe a cikin wannan wata mai alfarma saboda haka yana ta ban kwana da mu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sanya mun dace daga duka alkhairan da allah maɗaukin sarki yake bada wa ga bayansa masu biyayya a cikin wannan wata duk abin da yake haddasa samun matsala tsakanin bayi da ubangiji allah maɗaukin sarki ya sanya mun yi nesa da shi layatul qadar wanda kowane musulmi yake fatan ganin cewa ya samu allah maɗaukin sarki ya sanya ga baki ɗaya mun dace da ita idan kuma har yanzu tana gaba to muna roƙon allah maɗaukin sarki ya mana alfarma da dacewa da wannan dare na alfarma dare mai albarka sa'an nan allah ya karbi ibadar mu duk ibadar da muka yi tun daga shi kan shi azumin da salloli da karatun alkur'ani da sadaka da sauransu ga baki da allah maɗaukin sarki ya karba mana a bayan haka yau abinda hudba za ta ɗanyi nazari a kansa shine abubuwa ne da yawa akwai zakatun fidir akwai ta kanta idin akwai magana kan daren layatul kadar din gwargwado haka dai dan kadan kadan dai kowannensu kamar yadda aka sani a ƙarshen ramadan ana yin sallah da ake ce ma idul fitr wanda ɗaya daga cikin bukunkuna ne wanda musulunci ya amince ma musulmi su yi wanda lalle lokacin zuwan manzo sallah suna a madina da ya samu mutanen madina suna da wasu ranaku na musamman wanda suka ware domin yin bukunkuna da cashewa ma'aikin allah sallallahu ya ce masu allah ya canza muku da mafi alkhairi daga waɗannan kwanakin ya ba ku idul fitr da idul adha to a idin da ake kira idul fitr ma'ana idin karamar sallah akwai ibada da ake yi a ranar idi din kafin zuwa masallaci wanda ake ce ma zakatul fitr wanda kowane magidanci wanda yake da hali an dora masa lalle ne ya bayar da zakatul fitr a madadinsa da madadin dukkan wanda ke sa na iyalansa wanda yake ciyar da su kuma ana bayar da sa'i ɗaya ne na irin galibin abincin da ake amfani da shi a wannan ɓangaren na ƙasa Don abin da mutum ya bayar a wannan abincin to zakatul fitr sa ta yi insha Allah sa'an nan akwai hikimomi da Allah madaukin sarki ya sa manzo sallallahu alaihi ya shar'anta ta wanda yake a wadatar da abin nan mabukata a wannan yinin na sallah sa'an nan ya zama akwai dangantaka kyakkyawa tsakanin mabukata da waɗanda yake kuma wato masu hali sannan ma'aunin da ake bayarwa shine mudunnabi guda hudu ko kuma sa'i ɗaya akan kowane mutum da ke ka wanda kake ciyarwa kuma shi mudun nabi din nan ana maganan daidai kamar matsakaicin mutum ya haɗa hannuwansa guda ya cika shine mudun nabi in ya haka nan sau hudu shine an samu sa'i ɗaya amma idan mutum na so ya samu ma'auni wanda yake ya yi daidai kusan da wanda aka yi amfani da shi wajen cire ma manzon sallallahu alaihi wasallam zakatul daga sahabinsa zaid wanda shine ke fidda masa zakatul fitr to akwai abinda ake ce ma coca oat wani gwangwani coca oat mai 500 grams din shi domin yanzu idan mutum je kasuwa za ka gama a wannan iri-iri daban-daban dukkan su kusan za ka yi babu wanda ya daidai amma akwai awo da aka yi da irin wannan ma'aunin da ake fitar wa manzo sallallahu alaihi wasallama zakatul fitr da shi bayan da aka cika shi aka zuba a wannan koka din ya cika shi daidai daidai od kwangwanin koka od mai 500 gram duk wanda ya same shi to ya ajiye shi wannan shine daidai da abin da ake cewa mudun nabi eh baka da wani haufi ba wani eh, sabani sai ka samu sai ka samu wuri adana shi duk shekara ka dauko duk wanda kai guda hudu ka cika so hudu shine sa'i guda shine na mutum daya in kuma ka samu wani ma'auni wanda yake bayan ka cika so hudun ka ga inda ya tsaya kai ta amfani da wannan to yayi daidai da izinin Allah sa'annan idi kuma za a tafi sallar idi wanda yake sunna ce wajiba kamar yadda aka ambata ah, za a je bayan gari inda masallacin idi yake a gabatar da sallah bayan liman a saurari hudbobi sa'annan a taya juna murna a yalwata ma iyalai da sauransu sa'annan har yanzu tun da kasancewa akwai kwanaki da suka rage 27 na ramadan tana gaba da tara na ramadan tana gaba har yanzu dai ana nan ana ta neman layatul qadar Allah madaukin sarki ya sanya idan bai wuce ba Allah sanya mu dace da shi a kasancewa liman ya zo insha Allah za mu dakata a nan idan an shigo za a ji abin nan cikakken bayani Allah madaukakin sarki ya agaje mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh